halicin halittu abun bauta na gaskiya wanda ya turo mana jakadansa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam da addini na gaskiya don ya rinjayar da shi akan kowane addini ko da kafare da mushrikai ba sa so yan uwa godiya ta tabbata ga Allah abun bauta na gaskiya tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban mu annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. bayan godiya ga Allah da salati ga manzo ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abu na farko yan uwa muna cikin wani dare mai tsada wanda wasu bara a daidai wannan lokacin muna tare da su anan nan amma ku sani da ni da kai kowa zai iya tuna cewar ya san wanda da da da shi a nan amma yanzu ba shi ya san akwai wadda da da ita a nan to sannan yanzu kuma babu ita wato makasudin da ya sanya Allah mai girma da ɗaukaka ya sanya wa ɗan adam ko ko a'a halittu taka mataki biyu shine jarabawa akan wannan aiki ɗin. makasudin da yasa ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna take shirya irin waɗannan alkhairai din shine gudun kada bayan Allah su yi asara wannan jarabawar da Allah mabuwayi yake yi masu makasudin da ya sanya Allah mai girma da ɗaukaka kacokan yake turo manzanni ko ko ya turo manzanni tun daga manzo na farko annabi nuh alaihi salatu wassalam har ya zuwa manzo na ƙarshe manzon mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine dan kada wannan al'ummai kada ta yi asara ainihin wato wannan jarabawa din da Allah maɗaukakin sarki yake yi mata wace jarabawa ce jarabawa ta ainihin wato eh, rayuwa da mutuwa Allah magwayi yake cewa tabarakan ladhi biyadihi mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir sai yace allazi khalaqal mauta wal hayata sai yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala liyabluwakum ya'ani liyaktabirukum ayyukum ahsanu amala don Allah ya jaraba ku ya ga wane ne yafi kyawun aiki yan uwa babu wani wanda ya fi kyawun aiki aikin da ake tsira a kan shi shine aikin da wannan ƙungiyar take yin kira shine aikin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa wannan bawan Allah rayuwar shi albarka malam Muhammad Kabiru Haruna Gombe yayi suna yayi tashe yake ɗagawa yake ƙara yin sama kowa ko ma ne ka tambaye shi kai iblis shedan da za a kira shi a ce kai iblis a ce zo kai ne tsohon dan iska ka yi kowa dadewa a fagen iskanci a ce da Allah yanzu wai a nan garba ifirikiya wani malami ne ya fi naci ya nace ya yi zara ya ya tafi ɗari biyu da tamanin da takwas shi ba abin da yake so sai a riƙe sunna annabi Muhammad to ko iblis ya zo a yanzu nike magana a yanzu wallahi in yi shiru ya shiru me ya sanya ku saurara ku saurara me ya sanya me ya sanya muka rike haka ba wai shi kadai ba da ni da ku da su mu duka gaba daya wannan hanya ita ce hanya tsira cewar me a kadaita Allah mai girma da ɗaukaka da bauta duk mutumin da ya kadaita Allah da bauta sannan ya kadaita annabi Muhammad da jakadanci sallallahu alaihi wa sallam to rayuwar shi za ta yi kyau zaka ga ba bawan kowa bane bawan Allah ne zaka gan shi duk inda ya tinkara yana da wayau yana da watsakewa zaka gan shi fayau fayau awan awan gwanin kyau tsaf tsaf cif cif zaka gan shi idan mutum ya siffanta da me ya siffanta da kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta da kadaita annabi Muhammad da risala to ba wai a nan duniya ba a lahira ma da wannan ake cin nasara Allah mai girma da daukaka yake cewa wa man yuti Allah war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasnu ulaika rafiqa Allah mai girma da daukaka yake cewa duk wanda ya kadaita Allah mai girma da daukaka da bauta bai bauta wa kowa sai Allah bai bautan ruwa bai bautan rana bai bautan mala'ika bai bautan aljani bai bautan kyalle bai bautan rawani bai bautar bai bautan komai sai Allah mai girma da ɗaukaka sannan war rasul ya kadaita annabi Muhammad da risala duk abin da ya tabbata a cikin sunna ta annabi Muhammad in yana iya aikatawa ya aikata in baya iya aikatawa ya yadda wannan abin gaskiya ne Allah mai girma da ɗaukaka ya ce to duk wanda ya zama haka yana tare da waɗanda Allah ya wa ni'ima na daga cikin annabawa da siddiƙai da shahidai da bayan Allah managarta Allahumma ja'alna minhum Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa hasun ula'ika rafiqa madalla waɗannan su zama abokan gami shi yasa kaga duk ciwa-ciwar da ake yi ba a yi wa ɗan izala inda na hito inda na hito tafsiri wani abun mamaki ya faru da ɗaukaka da yi wa addini aiki kaɗaita Allah da bauta da bin sunna annabi Muhammad da shi ake samun girman daraja haka in ma walitakan ne anan ake samu amma ba kawo naka ba akwai wani waliyi da ake tayayi ba zan tsawaita magana a kan shi ba zan dai waɗi maku don ku yi wa Allah mai girma da ɗaukaka godiya waliyin ana yayin shi yanzu shi wannan ɗin dai kun gane ai to muna ukari ya zo ya zo muna ukari kuma Allah ya taimake mu aka ce ya zo ba wai na tabbata ba aka ce ya zo ukari da ya zo lokacin ni ina tafsiri dan uwa mala yusuf zakariya yana tafsiri akwai masallatai na dariƙa har guda biyu su ma duk lokacin ana yin tafsiri sai ya shigo garin ukari daidai wannan lokaci aka ce ga ya can ya zo muka ji cikin mutanen mu ma wasu suna ta tahiya ashe wai akwai mutanen dama suna zuwa su ji me zamu ce saboda haka an ce gashi ya zo kowa sai ya tashi ya tafi da Allah ba wai abin da aka yi ba yan saboda Allah in dai waliyin ne na gaskiya waliyin Allah ne ka shigo gari baka san kowa ba a garin nan ga fika na tashi ta duk inda ka bullo ana karatun qur'ani ana karanta sunnan manzon Allah wai da ya tashi zuwa bai zo masallacin da nake karatu ba bai je wancan ba bai je wancan ba bai je wancan ba bai nihi gidan liman ba liman din kowane bai nihi gidan wani alaramma ba kawai sai aka ce ya tafi gidan wata mata yana zuwa sai je shiga ɗakin wata mata na ce ashe dai malam kabir yana da gaskiya malam kabir ya ce shige shigen da kake kasan inda zaka shiga ina fata an fahimta yan saboda Allah kai waliyin Allah ne a ce ka zo garin na tambaya na ce wannan wanda ya je ɗakin ta yashi ce aka ce a'a kanwa innasu ce aka ce a'a gwaggon shi ce aka ce a'a shi ya haye ta aka ce a'a na ce zawara ce aka ce a'a na ce budurwa ce aka ce a'a to yaya take aka ce tana da miji to mijin ne ya ce zo aka ce mijin ma baya garin daidai lokacin na ce yace dakin ta aka ce i e. na ce to kuma waliyi ne wasu wasu ka ce kai abin nan fa akwai gyara a zo gari dai ana karatun qur'ani ana karanta sunna ka ki zuwa masallaci kawai ka ce ka shige ɗakin matar wani kuma da sunan kai waliyi ne sai gashi rashin bin sunna sharri ne sai ga shi kafin in baro u ukari an share wannan ɗakin wai sai ka je ka ba da naira ɗari da hamsin sannan a baka ka shiga ka leƙa wai amma in za ka shiga ka shiga da alwala ka yi sallah raka a biyu da Allah wanda ya rike sunna za a cuce shi haka Allah ka kashe mu muna bin sunnan ka annabi Muhammad ya Allah malaman mu Allah ka kan ka masu da alkhairi wannan gari Allah madaukakin sarki ya kara mashi albarka shugabannin mu. na ainihin wato mulki da shugabanninmu na kungiya Allah madaukakin sarki ya kara maku albarka malam kabiru haruna gombe Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya kara rayuwarka albarka alarama usman Allah ya kara ma albarka akaramaka Allah sheik daga gashuwa Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi malam adam alarama Allah madaukakin sarki ya saka ka maku da alkhairi malaminmu dakta Allah madaukakin sarki ya saka ka maku da alkhairi yan uwa suna nan da dama ba zan iya zana su waɗanda kowane ka hanga wani babban hafsa a inda ya hito dukan su gasu nan sun taso ba dan komi ba saboda me saboda samun ainihin wato halarta wannan alkhairi Allah madaukakin sarki ya sakan kawo kowa gwargwadon abin da yayi fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi to jama'a yanzu insha Allahu a kara nutsuwa a kara sauraro za mu gayyaci alaramma saifullahi umar ya karanta mana wasu daga cikin ayoyi na alkur'ani mai girma kafin mu ci gaba alaramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الله أكبر الله يساك على الخير to jama'a ga wata sanarwa akwai wanda ya ajiye motarsa inda bai kamata ba 'yan agaji suna bukata don Allah ya je a nuna masa inda zai yi fakin ga nomban motan AA bakwai biyar hudu gombe aa eh, eh, bakwai biyar hudu gombe mai wannan mota ya je kusa da motan sana neman sa Allah taimake mu a yanzu insha Allah zan gabatar da sakataren kungiya ta jihar Adamawa Alhaji Usman Ibrahim ya zo ya gabatar da jawabi a matsayinsa na mai masaukin baki wato shugaban kwamitin tafsiri ta kungiyar jama'atu izalatul bid'a kamati sunna ta jihar Adamawa kuma shugaban kwamitin marayu karmakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na farko ina godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda kamar yadda ya nuna mana farkon wannan watan ramadan aka fara wannan tafsiri na wannan wata ya nuna mana yau talata shida ga watan ramadan wanda ya yi daidai da goma sha hudu ga watan august 2012 za mu rufe wannan tafsiri na wannan shekara kamar yadda kullum aka saba a madadin wannan kwamiti na tafsiri na wannan kungiya jama'atu za ta bi da kamata sunna ina miƙa mu ta musamman ga shugabannin wannan ƙungiya da ganin dacewanmu mu shugabancin wannan kwamiti wajen gabatar da shirye-shirye da tsare-tsare na wannan tafsiri na wannan shekara muna kuma gabatar da godiyarmu ga sauran al'ummar musulmi wanda suka ba mu haɗin kai cikakkiya wajen zuwa da gabata na wajen wannan tafsirai da aka yi a masallatai daban-daban da kuma musamman cikakkiyar godiya ga sauran 'yan uwa musulmi waɗanda suka ba mu gudumawa gagarumi na kuɗi domin kamar yadda muka sani tafiyar da tafsiri kamar wannan ba shi yiwuwa ba tare da an samu tallafi ga al'umma wanda suke masu hannu da shuni ba to alhamdulillahi ba abin da za mu ce sai mu ce wayannan bayan allah ba sai mun lissafta su ɗaya da ɗaya ba allah ya fi mu sanin su muna roƙon allah allah ubangiji allah ya sa wannan aiki da suka gabatar mana a mizanin su ta lada allah ya musu sakaya da aljannatu firdaus jawabi na gaba na biyu shine akan kwamiti na marayu idan ba mu manta ba jiya na dan ba da ba'asi kaɗan na abubuwan da muka shirya na faɗi jimlan marayu da muke da su a wannan shekara wanda suka kai dubu biyu da ɗari tara da goma amma in mantuna jiya na alkawarin cewa bisa shekaru su guda nawa suke shekara ɗaya zuwa biyar wanda suke ƙananan yara kenan da wayanda suke shekara shida zuwa tara da wayanda suke shekara goma zuwa sha ɗaya da wayanda suke shekara goma sha biyu zuwa goma sha uku ga maza da kuma mata mai kama da haka shekara ɗaya zuwa biyar shida zuwa tara da goma zuwa sha uku to kamar yadda na karanta jiya za mu sanar da mutane yawan wa'annan mutane kafin mu samu jiblansu yadda na faɗi maza 'yan shekara ɗaya zuwa biyar a wannan gari da yola mun samu rajistan yara guda 320 'yan shekara shida zuwa tara mun samu yara 511 goma zuwa sha ɗaya mun samu yara ɗari biyu da tamanin da uku sha biyu da zuwa sha biyar mun samu yara ɗari uku da saba'in da uku a shashin mata ɗaya zuwa biyar mun samu ɗari uku da goma sha takwas shida zuwa tara mun samu ɗari biyar da ishirin da tara da kuma goma zuwa sha uku mun samu ɗari biyar da saba'in da uku wanda su ne jimlar su ya kama da tara goma kamar yadda na faɗi muku jiya kayayyaki da muka samu gudumawa wajen sutura mun sami tura mai zani guda 68 mun sami tura mai shadda guda 242 mun kuma samu ah, kayan yara set 343 mun samu buhunan shinkafa guda 100 buhunan maiwa guda 100 masu keji 25 da sufageti katun 100 wannan kamar yadda muka sani in muka ji yawan waɗannan marayu abinda aka samu dinnan ba shi yiwuwa ya game su gabaki ɗaya sai mun sayi kaya masu yawa kayayyakin da muka sa yanzu mun sa oda an saya kuma yawancin su ma iso wanda in Allah ya kai mu ya tashe mu rai da rai gobe za mu fara za mu kaddamar da gabatar da wannan alheri da tallafawa ga wa'annan marayu a wannan masallaci a daura masallacin nan na waje in Allah ya gobe karfe goma sha ɗaya kamar yadda na faɗi abubuwa da muka saya a yanzu musa ya tura mai shadda tare da muna da guda 68 musa ya 390 musa ya tura mai zani 743 musa ya kayan yara ƙari 268 kamar yadda na faɗi muku jiya kuɗi da muka tara da wayanda aka tara a masallatai da majalisi da wanda kuma na gaya muku wayansu bayan Allah wanda suka haɗa kansu suka gabatar mana da alheri cikakkiya wanda suka nemi kada mu ambaci sunayensu mun sami kuɗi wanda yake ya kai jimla miliyan uku da ɗari shida da goma sha shida wayannan kayayyaki da muka saya da shadda da turame da kayan yara ya ci kuɗi naira miliyan uku da dubu ɗari hudu da talatin da uku abun da ya saura balance a hannunmu yanzu naira dubu ɗari ɗaya da tamanin da biyu amma ba mu ɗauki nauyi ba mu biya nauyin gabatar da wa'annan shirye-shirye na miƙa musu wannan kyaututtuka ba tukunna wannan ne a takaice abin da yake hannunmu yanzu kamar yadda na faɗi da yamma asusun wannan kwamiti yana buɗe muna roƙon ah, bayan allah suke gabatar da gudumawarsu domin kamar yadda niyan wannan kungiya take wannan alheri ake so a gabatar ga marayu da kuma marasa ƙarfi ba zai tsaya a kan wai gabatar da alheri ne wajen sallah ko azumi ba muna ana da niyya ana da shauƙin cewa a gabatar da neman tarbiyyar da rayuwarsu ga ilimi ga neman sana'a da sauran abubuwa wanda yake matsala ce ga rayuwar ɗan adam muna fata za a ba mu cikakken goyon baya kamar yadda na faɗi jiya a taya mu da addu'a Allah ubangiji Allah ya mana jagora bisa wannan aiki a ƙarshe muna gayyatan duk iyaye waɗanda suka san sun yi rajista a wannan makaranta ta dobeli wanda sun hada da mutanen da suka yi rajista a yalwa na nuru islam na yalwa muna bukatan su wannan iyayen da yaran da suka ma rijista domin su zo su gabata gaban kwamiti a yi gagaruman biki na kaddamar da wannan tallafi da za a yi kuma muna kira generally ga sauran duk musulmi da ya samu dama ya zo domin ya taya mu kaddamar da wannan tallafi da za a yi wa marayu in allah ya gai mu gobe safi karfe goma sha daya assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi wannan hidima ce wacce take mai girma marayu to alhamdulillahi insha Allah yanzu zan gabatar da shugaban kungiya na jiha alhaji sahabu magaji shi ma zai zo ya gabatar da takaitattun jawabai dangane da wannan haduwa da Allah ya tara mu a nan da kuma gabatar da godiya ta musamman saboda haka a shugaba bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم السلام عليكم حقيقة muna cike da farin ciki ba kaɗan ba kuma muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya ni'imta mu ya kaddara haɗuwan a wannan wuri a wannan lokaci domin shaida rufe tafsirin bana a wannan masallaci mai albarka hakika ya zama wajibi ainihin mu gabatar da godiyanmu bayan mun gode Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna godiya ga shugabannin wannan kungiya mai albarka ta jama'atu da zalatul biyar kamatu sunna a mataki na national wanda suka turo mana wayannan hamshakan malamai domin su go su gabatar mana da tafsiri na wannan shekara kowa shaida ne ya ji irin guduma da suka bayar cikin wannan wata mai alfarma ta wajen gudanar da tafsiran kuma cikin hikima da basira kamar yadda kuka ji yanzu ciyaman na kwamitin marayu ya gabatar duk wannan hikima ce tasu ta malamai dogaro da kai sannan kuma taimakawa gajiyayyu da marayu Allah ya saka musu da alheri muna miƙa godiyanmu ga ainihin 'yan agajin wannan ƙungiya wayanda suka tsaya ka'in da nayi suna aiki babu dare babu rana wanda kowa ya san su nan ba albashi suke da shi ba kuma ba alawas ba yawanci daga cikinsu ma magidanta ne amma duk da haka suna ainihin ɗaukan lokaci domin ba da gudunmawa cikin wannan ayyuka na tafsiri da kuma gudanar da ayyuka na ibada musamman cikin wannan watan ramadana Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da inda ya fi har ila yau muna gode wa jami'an tsaro ya zama wajibi ne mu faɗi wannan domin kusan za mu ce bana ne kurum ba mu samu koke-koke ba na yanayin jami'an tsaro a shekarun baya yadda suke musguna mutane musamman an tashi tasiri to gaskiya wannan su ma ya kai a jinjina musu domin alama ce ta nuna sun ba da haɗin kai amma ko da an yi mu gaskiya labari bai zo mana ba amma shekarun baya idan suka musguna kullum muna samun complain a nan kuma ana daukan matakan da ya dace a dauka su ma dai Allah ya saka musu da alkhairi kuma gar ya zama wajibi nan ma har yanzu mu sake jinjinawa kafafen watsa labarai na wannan jiha a gidajen rediyo da talabijin musamman godiya ta musamman zuwa ga rediyo gotel da talabijin na gotel dalili kuwa sai da aka ainihin fito da tarif na biyan wazo tasirorin na gaba daya bayan ma wasu sun riga sun biya a 100% sannan hukuma wayannan gidajen na tv da da rediyo ainihin suka kira ƙungiyoyi cewa an zabge kashi hamsin bisa ɗari an maida musu kudinsu wannan abu ne na jinjinawa kuma dole ne mu tsaya mu yi musu addu'a Allah ya saka musu da alheri baya ga haka duk da cewa an rage wannan 50% din sun rika sa tafsirai da ainihin e, fatawowi a lokuta daban-daban ba tare da an biya komai ba bugu da ƙari wasu sun sani cewa shekabiru gombe tare da cit an gudanar da ramadan lectures a cikin fce wannan tv gotel ita ta ba da live coverage na wajen awa uku kyauta wanda yake wannan inda a talabijin na nta za a biya shi wannan awa uku nan da miliyon shida ne za a biya tsakani da allah wayannan sun ba da gudunmawa garuma dole ne mu jinjina musu kuma mu ci gaba da yi musu addu'a musamman jagororin Allah ya saka musu da alkhairi so yan jaridu masu daukan labari su ma lallai su ma sun bada nasu gudunma domin sun bi mu har gidaje da wurare daban-daban domin a yi interview da su kuma a yi ɗauki fatawoyi saboda a watsa nan ma su ma sun bada nasu gudunma Allah ya saka musu da alkhairi akwai wayanda suke recording kaset kaset irin su sautul hikima da sautul sunna hakika duk wanda yake zuwa wannan tafsiri yana ganin yadda suke buga wayannan kasusuwa saboda a yaɗa su su shiga lungu lungu sako sako domin ilmantar da al'umma nan ma abun godiya ne a gare su alhamdulillah muna godewa dukkan mutum wanda ya taimaka domin ganin wannan tafsiri na bana ya daidaita ya samu gudana yadda ake bukata wanda ya taimaka da dukiyansa da ainihin mukaminsa ko da da wace irin hikima ce shi ma muna masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi godiya ta musamman zuwa ga ainihin chief of staff alhaji abdurrahman abba kowa wa mai halarta ta wannan tasiri ya san irin gudunmawar da ya bayar domin ganin cewa wannan tasiri ya samu nasara akwai ire irensu irinsu dr halilu hamma irin su alhaji girado sajo gela irin alhaji usman wuro Cekke da dai sauransu gaskiya suna da yawa ba sai mun kira su ɗaya bayan ɗaya ba amma dai wanda suke sauraron suke zuwa tafsiri na duka suna ganin su kuma ainihin yanzu da aka bukaci aka gayyato manya a jami'an gwamnati na masu faɗa aji kuma sun ansa kira da su sun zo nan saboda shaida a rufe wannan tafsiri kuma muna godiya a gare su musamman head of service da eh, akwai head of service da kuma yawa da alhaji musa kaibo dukansu suna wannan wuri muna tare da su kuma har ila yau akwai godiya ta musamman zuwa ga alhaji abubakar jijiwa wanda yake kowa ya san sama da shekara takwas ko goma gidansa yake hannunmu saboda saukar da malamai masu tafsiri kuma kowa ya san darajar gida gidan nan kuma idan ya dan kwana biyu zai zo ya sake masa koskorima ba don ya shiga ba ba don kuma don ya ajiye wani dan uwansa a ciki ba sai dai karo kawai saboda malaman mu su rika zama a cikin wannan gidan kuma yana ba su kyakkyawan kulawa a duk lokacin da malaman mu suka sauko suka sauka wannan gidan ko ya zo da kansa ko ya tura wakili wannan muna masa godiya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara mana ire-irensu ah, gaskiya wayannan mutane suna da yawa sai dai kuru mu ci gaba da yi musu addu'a Allah ya taimake su Allah ya ba su nasara Allah ya gara wa rayuwarsu kuma albarka a godiya ta musamman zuwa ga ainihin Muhammad Shuwa security advisor na wannan gwamnatin jiha tamu ya ba mu cikakkiyar haɗin kai ya taimaka mana da shawarwari masu yawa kuma ya taimaka da dukiyansa da duk abin da yake iyawa Allah ya saka masa da alkhairi ire-iren su suna da yawa so da su alhaji musa kamar da suna na a wurin ko to Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya Allah ya bamu Allah ya saka muku da alheri ya rufa mana asiri ya samu gama da duniya lafiya manya-manyan malumanmu da suka zo su kai mana waɗannan karatukan kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mai da su gidajensu lafiya su tadda iyalansu lafiya Allah ya haɗa mu a gidan aljanna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu ilaik assalamu alaikum wai ta alhamdulillah mun saurari jawabai na godiya daga shugaban kungiya na jiha Allah ya saka da alkhairi to kai tsaye ba tare da ɗaukar lokaci ba zan zan gayyaci shi mai girma chief of staff alhaji abdulrahman abba jimeta shi ma ya gabatar da kalmomi masu albarka a cikin wannan taro kafin kuma wanda zai biyo baya insha Allah ranka ya dade bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusan zan ce babu wani jawabi na musamman da zan yi domin manya-manyan malamai sun yi jawabi sai dai zan isar da godiya na da kungiya na izalatul bidiya wa iqamatus sunna da karrama wannan jiha namu da suka yi na turo sakataren ƙasa baki ɗaya Sheikh Kabir Haruna Gombe da ya gabatar da tafsirin azumin wata Ramadan a wannan jiha tamu Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin wannan To kira da zai yi shine kira ga mu waɗanda ake wa tafsiri musamman matasa domin idan malaman nan suka zo suka yi tafsiri idan muka bai da shi kamar waƙan shata ne kawai mu ji mu yar anan to bai amfane mu ba aiki da tafsiri shine idan ka ji ka yi aiki da shi kuma dukkan kira da ake yi na musulunci kiran nan ba wai yara ta ga su malamai kawai masu ilimi ba har ma mu da ake wa tafsiri akwai hanyoyi da da za mu taimaka wajen ganin wannan addini namu ya kafu ya yadu ya samu mutunci musamman a cikin wannan marra da muke ciki a Najeriya saboda haka ya zama wajibi ne a kanmu ‘ya'yan musulmi matasa da mu nuna mu dinnan musulmi ne’ ta hanyar riƙe addininmu ta hanyar bin dokokin addininmu ta hanyar kuma mu zamana mutane ne wa'anda muke da sana'an yi mutane ne wa'anda muke karatu mutane ne wa'anda muke da ɗa'a mutane ne wa'anda muke gudun dukkan wani abin da aka haramta mana musamman abin da ya shafi kwaya da maye na ji daɗi irin salon wannan karatu da aka ɗauka a bana domin ƙungiya ta zama abu ɗaya ya zama ya nuna cewa ƙasan nan mun ɗauki hanyar da musulmi za mu zama abu ɗaya igiya ɗaure domin mu kare addininmu mu kuma tsaya mu yi faɗa a duk lokacin da aka tsokane mu amma mu ba za mu yi tsokana ba na gode wa ƙungiya da wannan foundation da suka bayar na marayu a lokacin da ake maganganu na marayu ya kai ga na tuna jatumana har hawaye ya so ya fita idona domin na taba zama maraya amma yau ga inda Allah ya kai ni ban girma hannun mahaifina ba ban girma hannun dangin jatumana ba wani ne mai tausayin marayun ya girmar da ni na kuma zama abin da na zama a yau saboda haka tilas ne akan dukkan wani musulmi da ya ba da taimakonsa kada ka ga taimako da ake bayarwa miliyan ɗaya miliyan biyu dubu ɗari kar ya dame ka abu ne na percentage idan kana da miliyan ɗaya ka ba da dubu ɗari ka ba da percent idan kana da naira ishirin ka ba da naira goma sha biyar ka ba da fiye da 10% ladan ka zai fi wanda ya ba da dubu ɗari ɗin domin a zuciya yake saboda haka wannan ƙungiya ta marayu ina so zan shige ta zan taimaka mata daidai ƙarfi na saboda haka na ba da mota siyana ya zama foundation na wannan saboda haka sauran malamai Allah ya kai ku gida lafiya Allah ya kai ku gida lafiya a saurara a saurara da Allah irin wannan kuwa ya kamata a yi ne idan muna lecture na siyasa wannan mun zo ne muna maganan abin da ya shafi addini idan aka yi takbir Allahu akbar kuma sai a saurara a ji abin da zai faru saboda haka sauran malamai waɗanda suka zo da nisa ubangiji Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya mu da muka rage a nan Allah ya ba mu ikon aikata dukkan abubuwan da aka sanar da mu anan nan Sheikh ah, Kabir Haruna Gombe kai ne sakatare na izala na ƙasa baki ɗaya in sha Allahu abin da aka yi a nan bana in Allah ya kai mu rai da lafiya azumin baɗi za ku ba da labarin irin taimako da za mu bayar da kuma irin abokananmu da za mu kira su domin su masu bayar domin yada wannan addini namu Allah ya taimake mu Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka da alkhairi jama'a saurara Allah ya saka da alkhairi a yanzu insha Allahu kai tsaye za mu zarce zuwa ga abin da yake gaba na san jama'a sun kosa suna son su saurari wayannan manyan malamai namu to alhamdulillahi kamar yadda muka sani akwai manya-manyan tashoshin tafsirai guda biyu a nan fadan jiha wanda alal hakika wurare ne wanda suke masu karfi kwarai da gaske na farko dai wanda shi a sheikh muhammad kabir haruna gombe ya gabatar a masallacin damsawo da dubeli a nan cikin gari kuma da wanda na biyu wato shi a sheikh adam muhammad gashuwa wanda ya gabatar a masallacin bayan kasuwa wanda shigo majalisar malamai ta ƙasa a sheikh muhammad Saniya yahaya jingir ya suro ya gabatar da tasiri a wannan mataki Allah ya saka da alkhairi to a yanzu kai tsaye zan gayyaci shi a Sheikh Adam Muhammad Gashiwa ya gabatar da jawabi na rufe tafsiri kamar yadda aka tsara a wannan fage kafin kuma insha Allahu wanda zai zo ya rufe khitamu humis akaramakallahu bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda yake kaddara komi lokacin da ya so gashi cikin ikonsa da kaddarawarsa ya tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan rana mai albarka ta talata 26 ga watan tara watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uku. ya yi muwafaka da sha hudu ga watan takwas miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam dubu biyu da sha biyu mun zo wannan masallaci don ba da goyon baya gari tafsiri na sakatare janar na wannan kungiya a shek muhammad kabir haruna gombe ni kuma na ƙara da ɗan baiwa ya ku musulmi wannan rufe wa'azi kamar yadda wani mai wa'azi ya gabata ya kamata ya ba mu tsoro kamar jiya aka ce mun zo gashi kuma an ce za a rufe kaga wata rana haka za a rufe mu ƙasa Allah ka ba mu nasarar tafiya wannan ƙungiya ta jama'a ce zalatul bid'a wa iqamatis sunna wa daga badai gaba dai gaba dai gaba dai Najeriya muna so mu ga cewa fasara alqur'ani hukumce hukumcen alqur'ani za su bayyana a cikin wannan kasa insha Allah kuma ko ba komi wanda ya zo wannan guri ya ga jama'an da ke nan a fadan jihar nan na adamawa ɗaya daga cikin jihohin najeriya mu ce talatin da shida wanda duk inda wannan ƙungiya ta je za ta iya irin wannan kaga ko ba komi ya kamata jagororin ƙasa su gane jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna tarbiyan ƙasan nan zaman lafiyan ƙasan nan tsayawa da ƙafa na ƙasan nan izala tana ba da gudunmuwa ɗaya bisa uku ko ba ka san mutum ya ma tarbiyan aƙalla mutum miliyan goma ba kwabanka ba mai shan taba ba mai shan giya ba mai tata ba mai sata kuma ya ce ya tsaya ya gani sai ƙasarsa ta ci gaba ya kamata a gode ma wanda ya wannan aiki ko bai kamata ba to ya kamata jagororin najeriya musamman masu son ƙasar da alheri ku fahimci wannan ƙungiya wanda ta hisko kishi a kan najeriya ta kyau fiye ma da jagororin najeriya kuma shehu dan hodiyo ya yi wani jawabi a tambihatu nashi yana cewa eh, ila mukum bi anna umma ma ha min al illa hayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha ya ce wannan al'umma ba abin da zai amintar da ita daga shiga fitina sai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinta wa ma yi yu'minuha min zuhuriha dahu? illa hayatu sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai amintar da wannan al'umma a ce fitina ba za ta bayyana ba bayan annabi ya bar duniya sai dai raya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ya nuna mana cewa yadda aka ɗauko raya sunnar annabi a wannan ƙasa wa ake taimaka gwamnatin tarayya wa ake taimaka gwamnonin jihohi wa ake taimaka iyayen masarakuna wa ake taimaka a samu zama lafiya duk wani mai hali a najeriya izala ta ba shi gudunmuwa duk wanda yake najeriya ko ba musulmi ba izala ta ba shi gudunmuwa ta kariya don a zauna lafiya ya ku musulmi an zo an gabatar da wa'azi na tafsirin alkur'ani zan fara da malamanmu masu wa'azi abinda duk aka faɗa a fagen tafsiri abinda ya huto bakinka ya fi zama hujja akan wanda ya ji saboda haka duk abin da ya fito ga wannan aiki da aka sa mu mu rike shi musamman faɗa musamman umarci mutane da shi musamman la'iku sun rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladaihi rakibun atid mutum bai lafazin wata magana face ga wannan magana akwai raƙibu a tidu a wurin mun faɗi kalmomi na alheri jagoranmu ya faɗi kalmomi na alheri ko yanka mu za mai ba mu iya lissafa su to amma mun faɗa don ƙasa ta ci gaba don addini ya ci gaba kuma muna so mu za mu yi jagora mu yi abin sannan a biyo mu baya Allah ya taimake mu sannan ya ku mutane karkashin wannan tafsiri da aka yi jagoran mu a wannan zama shine a shek muhammad kabiru gombe tambaiwa wannan tafsiri da aka yi ni ɗaya ne daga cikinku shi ma ɗaya ne daga cikinku kuma kowannenku ɗaya ne daga cikinmu sannan kowane ɗaya soja ne na Allah mai kare addinin Allah duk inda yake a gari yake ko a ƙauye yake annabi rama sallallahu alaihi wasallam ya raba mana aiki idan muka amfani da tafsirin nan muka je muka riƙe wannan aiki da ya raba mana insha Allahu kafin baɗi in ka zo jihar adamawa sai ka yi kuka don kyakkyawan abu na ɗabi'a da za ka gani manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana ta mara aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastadi fa bi lisani fa in lam yastadi fa bi qalbi wa dhalika adhafu iman duk wanda ya ga wani abun ki daga cikin ku suwa ku musulmi an ce sai ni an ce sai kai da suwa ake da mu gaba daya da maza ake ko han mata da maza da mata wani abu mara kyau in zai fito a wannan gari na jimeta da yola to dan yola ko jimeta ya gan shi saboda haka kowane ɗaya ga laifi daga cikinmu nan gaba da ya saba ma shari'a to mu tabbata mun canja wannan abun da hannunmu in ba mu iyawa mu faɗa a zo a canja in ba mu iyawa mu ki abun a ranmu Allah ya san zuciyarmu saboda haka ina godiya ga mutanen wannan gari mutanen alheri ga samari nan ziryan Allah shi ya san albarkar da ya ajiye jagororin adamawa tun daga gwamna zuwa mai girma sarki Allah ya ƙara maku albarka ya ƙara maku zama lafiya yan kwamitin tafsiri da kuka yi wannan aiki Allah ya ƙara maku albarka ya saka maku da alheri yan agaji da kuka jira kuka take dare da rana Allah ya saka maku da alheri izala mai abin mamaki ni na sani ko ban bincika ba yan kwamitin tafsirin nan abinda suke kai min in ci su ba sa ci banda aikin Allah za a yi haka ka yabi daɗi ka kai ma wani kai ka je ka ci koma baya to Allah ya saka maku da alheri masu kafafen labarai musamman rediyo gotal Allah sa ku zama gotal a Afirka Allah ya saka maku da alheri da sauran gidajen yada labarai na wannan jiha ta Adamawa Allah ya sa maku albarka kuma ina addu'a ga gidajen labaran mu na Najeriya har na kasashen waje masu taimakawa musulunci Allah ya sa maku albarka sai dai akwai magana guda ɗaya wanda yake dai sakatare ya zo ya tsaya ga masu gidan rediyo abin da ke faruwa a fahimci cuta ta hanya ana son ka mutane suna ta da labari bbc germany suna faɗar gaskiya ku lura cikin gaskiyar akwai kaya domin za ka iya zuwa kai abu goma na alheri idan mai ba da labari kai laifi biyar sai ya zo ya faɗi labarin abin nan da kai biyar bai maka ƙari ba bai maka ragi ba a wannan ya faɗi gaskiya ko bai faɗa ba to da ya ɓoye goma na alheri na ma ya yi gaskiya to ku lura da wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Assalamu alaikum a saurara. Ah, na dawo saboda in sanar da ku abinda aka samu jiya lokacin da aka kaddamar da neman taimako na yan agaji saboda hajj operation to lillahi kaddamarwa da aka yi jiya wanda kowa ya san anan chief of staff ya fara bada ah, kudi zunzurutu dubu dari biyu dr Aliyu hamma ya kara dubu alhamdulillah a yanzu insha Allahu kusa da na ƙarshe za mu saurari a sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe kamar yadda shugaba na ƙasa yake cewa tauraron zamani insha Allahu shine zai zo ya gabatar da jawabi shi ma na rufe tafsiri da fatan Allah da sarki ya sa albarka ciki akan wakan Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da nana ta godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya kula fadar jihar Adamawa a wannan makekiyar ƙasa mu ta Najeriya tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa akwai yan wuta akwai yan aljanna akwai yan tozalla a rafi a wannan rana ta 26 ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1433 lissafin nasara yau ina jin muna da goma sha hudu wato ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu wanda kuma cikin taimakon Allah wannan ita ce rana da za mu rufe wannan karatu ina addu'a da ni da ku Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta Allah ya sa abin da muka yi nazari a littafin Allah ya zama hujja a gare mu a gaban Allah ba hujja a kanmu ba kamin na fara da komai zan ƙara maimaita godiya wace yan uwa da yawa suka gabatar na bayin Allah da suka taso suka halarci wannan taro musamman ma waɗanda suka zo daga wurare masu nisa ɗazu an gabatar da malam abdulbasir isa ya rufe tafsiri daga okari ya halarci wannan wuri an gabatar da sheikh nuruddin yana gabatar da tafsiri a garin Mincika Allah ya saka masa da alkhairi ya kuma ɗaure tafsirin ya kamo hanya domin ya kawo mana ziyara a nan akwai financial secretary na ainihin wannan kungiya na ƙasa baki ɗaya tun kamin ta haɗe malam labaran azare shi ma ya baro azare yau muna tare da shi a wannan wuri akwai irin su alhaji abdullahi manaja daga taraba ya taso tun daga jalingo domin ya zo ya halarci wannan wuri akwai irin su sheikh amin numan yana gabatar da tafsiri wato ainihin a wato garin mubi shi ma ya rufe tafsirin ya taso tun daga mubi ya zo domin ya halarci wato wannan rufe tafsiri da ake yi a nan da dai sauran yan uwa da suka taso irin su Bello Maradun wanda ya taso tun daga Maradun a cikin jihar Zamfara da sauran yan uwa da suka zo daga wurare nesa da na kusa duka muna addu'a Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi an gabatar da godiya kamar yadda shugaba yake addu'a ga wasu bayin Allah da muka yi wannan tafsiri tare da su a nan an ambaci sunayen da dama daga cikin su saboda wani dalili ina so in maimaita kalma guda ɗaya chief of staff muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi a nan gurin muka yi wa'azi nake cewa wajibi ne ku rinka matsawa kusa da shugabanni kuna tunatar da su maganar Allah nace ku rinka samun lokaci ai bukin da ciyaman na local government ba an je don neman wani abu a wajensa ba an je domin a tunatar da shi nauyin da Allah ya dora mashi ku rinka yin bukin da gwamna masarautunmu duk wani wanda Allah ya dora wani haƙi 'yan majalisunmu ku rinka yin bukin kuna ziyartar su domin ku tunatar da su haƙƙin da Allah ya dora musu ashe wannan wa'azi da muka gabatar shi chief of staff wa'azin ya ratsa shi sosai ina zaune a gida sai ga sakatare na kungiya ya zo ya same ni wato shi malam usman ibrahim ciyaman na kwamitin marayu kuma sakatare na kungiya na jiha kuma ciyaman na wato ainihin wato kwamitin tafsir yana zuwa ya same ni ya ce to ta taso na ce me ya taso ya ce ba ka ce a jiya wa shugabanni wa'azi ba na ce eh ya ce to chief of staff ya yi bukin da mai girma gwamna ka zo ka je ka isa masa da saƙon Allah kuma wannan shine abin da ya faru na ɗabi tawaga ta gingima gingiman maluma har guda goma muka yi diran a gidan kuma mun isar da saƙon Allah mun tunatar da shi nauyin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora mashi mun faɗa masa cewa ya yi duk abin da zai yi yadda ranar tashin alkiyama ranar da Allah zai tsayi da shi a gabansa ya tambaye shi ya danka masa haƙƙin jama'ar adamawa a daidai lokacin da zai waiwaya duk kwamishinoninsa da advisor nasa sun watse ba ko guda ɗaya kusa da shi su adc su jami'an tsaro su protocol kowa ya cika rigarsa iska ba kowa a kusa to ya iya kokari ya yi abin da shi kuma zai samu tsira a gaban allah a wannan rana chief of muna addu'a allah ya saka maka da alkhairi kuma an saurare mu saurare na basira bayan an gama shi kansa gwamna ya yi dogon jawabai ya faɗa mana wasu abubuwa da suka hana mu bacci a cikin daren waɗanda mu ma ba mu san da su ba ya ku bayan Allah wannan ƙasa mu tana buƙatan addu'a wannan ƙasa mu ta Najeriya ba ta da lafiya da mun ɗauka tana fama da ciwon kanjamau ne kawai ashe har da tarin fuka da diabetes da da da abubuwan da ke tattare da ita suna da yawa saboda haka ya zama wajibi mu ainihin wato ci gaba da yin addu'a wannan ƙasa ta mu Allah ya zaunar da ita lafiya sannan kuma zama bai gamu ba matasa dole ku tashi tsaye zaman banza ba naku ba ne dole ku tashi tsaye masu neman ilimi su ba zama neman ilimi masu neman sana'a su ba zama neman sana'a wallahi kuka kuskura a kudancin Najeriya ana can ana ta ɗaukan matakai yara suna ta tafiya suna ta nemo ilimi mu kuma muka yadda muka zauna yaran mu suka zama yan banga yan siyasa na wasan kura da su su shafa wa fuskar su bula su rike gariyo suna hauka a cikin gari daga nan zuwa shekara ashirin ko mun ki ko mun so sai mun zama bayi a cikin Najeriya kuma idan baka je kayi karatu ba bai sa fasa yin karatu a cikin kasar an riga an tahi an mana nisa abin da ya saure yake taimakon mu muke cin moriyarsa shine addinin da muke rike da shi duk jami'ar da ta fidda list na admission na ɗaliban da za ta ɗauka a shekara ka je ka duba list ɗin jami'ar ka ga musulmai nawa ne waɗanda ba musulmai ba nawa ne a ciki duk lokacin da za a yi convocation a wata jami'a an gama karatu ka je ka duba list ɗin ka ga musulmai nawa ne suka yi graduating waɗanda ba musulmai ba nawa ne suka yi graduating akwai dan uwa ina magana da shi yana karatun sa na digiri uku yace a faculty din su su ashirin ne amma shi kadai ke yi wa Allah sujada a cikin mutane guda nawa a cikin mutane guda ashirin na gaya muku mun yi seminar a wato jami'ar Ahmadu Bello University Zaria Institute of Education akwai farfeso Ishaq Adole na University of Ilorin ya zo ya gabatar da takarda da ta tada mana hankali irin halin da muke ciki sai muka ce to ku farfesoshinmu da ke jami'o'i ku ya kamata ku fara gano mana yadda za a yi ta can za a fara sai ya ce to farfesoshin naku a jami'a duka guda nawa ne ya ce daga cikin jami'a da kuke da farfesoshi da yawa akwai jami'a da na fito university of ilorin muna da farfeso guda ɗari da saba'in guda goma sha bakwai ne masu cewa la ilaha illallah wannan shine halin da ƙasar take ciki wannan in ka tashi ka je Ahmadu Bello University Zaria jami'ar da Sardauna ne ya asasa ta abinda zaka samu sai ya tada maka hankali fiye da abin da nake gaya maka nan idan ka bar nan ka tafi jami'ar Bayero abu mai kama da haka zaka samu to balle ka je jami'o'in da kike kudancin Najeriya je University Nsukka ko ka je wato Unilag ko ka je university of ibadan ko wani abu mai kama da haka kaga irin nisa da tazara da aka yi mana dole ne sai mun zage dantse mun tashi kowa ya san ciwon kansa ya ɗauki matakin da ya kamata ya ɗauka a lokacin ne za mu samu kaiwa zuwa ga gaci ana cewa arewa muci ma zaune ne ba mu da aikin yi ba abin da muke kullawa ƙarya ne ba gaskiya ba ne arzikin najeriya kuma kusan gaba ɗayansa arewacin najeriya allah ya tara shi me muke bukata abinda muke bukata jagorori masu imani me muke bukata abinda muke bukata shugabanni masu adalci me muke bukata abinda muke bukata malamai masu iya faɗawa wa shugabanni gaskiya su tunatar da su haƙƙin Allah me muke bukata 'yan siyasa masu yin siyasa da manufar addini me muke bukata matasa da suka san ciwon kansu wayanda za su tashi su tsaya tukuru su yi aiki domin su kwato haƙƙin wannan al'umma idan ka ce Sheikh Adam Gasho kake jira yau ya je junior secondary school ya senior secondary school ya science subject ya passing biology da math da english da physics da chemistry ya zama likita ya zo ya rike maka asibiti ka zama shugaban mahaukata na ƙasa wane ne ya kamata yi wannan aikin kai matashi da kake nan kai ne wanda ya kamata kai wannan aikin kai ne zaka share mana hawaye mahaddatan qur'ani da muke bukata yanzu saifullah ya gama karatun alqur'ani mai girma ustaz saifullah ba a najeriya na san shi ba bai wuce wata biyu ko uku da suka wuce ba an gayyace ni wani program a kasar Ghana inda na zauna kusan sati guda daya muna zagayawa daga su kumasi a kara a shama kufurai duwa da sauransu mun je wajen wa'azi sai ya zo tare da yara yan uwansu suka gaida ni sai nace ku su waye sai ce mu yan Najeriya ne wayanda muke karatu a Jami'atul Qur'an a nan kasar Ghana nace yanzu ku yan Najeriya ne yara kuna karatu a nan da ya fara min lissafi sai na ji akwai hafizai masu yawa a cikin su ga Qur'ani ga boko ga tajawidi ga jaddadawa ga ga ga ga dan take nace masa maza je ya rubuto min sunayen wayannan ɗaliban gaba ɗayan su ina da buƙatar sunayen su ya je ya rubuto sunayen ɗaliban aka kawo mun kamin da bar kasar Ghana yana daga cikin lokacin da aka zo za a gabatar tafsiri a Yola za a yi posting din Dr. Umar Garba dukaji wannan matashin malami haziki da ya gama jawabi a halin yanzu na buga waya nace maza wal da gaggautawa a taso shi ya tafi yau ya ci gaba da karanta alkur'ani mai girma ya fara assignment tun daga yanzu kamin ya graduating yadda sanda zai graduating to kuma aka fara aiki bid'a da shirka i am very sorry i am very sorry wannan su ne matakai da muke bukata a dauka idan muka dauki wayannan matakan kowa yayi abin da ya kamata yi yan mu suka yi abin da ya kamata su yi kowa yayi abin da ya kamata a yi to a lokacin ne za mu samu tsira za mu samu kaiwa zuwa ga gashi na ji daɗi kwarai da gaske da na ga mu na watsa labarai sun fara karkatowa suna fahimtar islam domin hanyar midiya yana daga abin da ya sa aka ci mu da yaƙi a ƙasar nan a wannan ƙasa mulki yana hannunmu farfaganda kawai aka ta yi a midiya a lokacin ba mu gane hatsarin farfaganda ba da ita aka yi mana barazana farfaganda a midiya mu da kanmu muka ɗauka muka miƙa shi kuma ya kalmashe hularsa ya kalmashe mu gaba ɗaya tun daga nan muka shiga matsala har yau mun gagara sanin inda mu je ba wani abu ne ya kawo wannan ba kuma sai farfaganda ta me farfaganda ta media da farfaganda ta media aka tallata mu a duniya aka nuna mana mu ne ce ma zaune marasa aikin yi alhali ƙarya ne da zogala kawai za a iya rike Najeriya kasuwar duniya zogala kawai tana buƙatar zogala ta sama da dala miliyan hamsin a kowace shekara zogale kawai da ake bukata tumatir kawai ana bukatar na sama da dala miliyan 60 a kasuwar duniya kai ruwan da ake sha a Najeriya ma gaba daya arewacin Najeriya Allah madaukin sarki ya tara shi da albasan Najeriya ana iya rike Najeriya balle shinkafa balle dawa balle masara balle maiwa balle acca balle alkama gwaiba mangoro tattasai tsidahu duk wani amfanin gona da ka sani ana iya rike shi kasan Mauritius abinda take da shi rake kawai take da shi iya abin da take da shi rake rake take nomawa amma da rake aka rike kasar Mauritius a yi albashi a yi titina a yi duk abin da ake bukata maganar da nake da ku ba a ɗauke wutar lantarki yanzu haka a ƙasar Mauritius da me aka rike ta da rake aka rike ta wannan rake da muke renawa duk abin da ke jikin rake ba wanda ba da amfani wannan bawon da muke barewa mu jefar jari ne mai yawa da shi ake yin silin wannan da muke tsotsewa mu jefar da wannan totuwar jari ne mai yawa da shi ake yin takarda wannan ganye ganyen da ke jiki wanda muke faffarkewa da shi ake yin abincin kaji wannan ruwa ruwan da muke tsotsewa ana siga ana mazar kwaila ana kafi zabuwa <laughs> da rake kawai suka yi rike gaso rake ranke da ya za a ce mana mu ci zama zaune ne a cikin wannan kasa ba ci ma zaune ba ne mu a cikin wannan kasa ba ci ma zaune ba ne mu a cikin wannan ƙasa da midiya aka yi farfaganda yau aka wayi gari da an ganka a matsayinka na musulmi kawai ana maka kallon ɗan ta'adda yanzu da chief of staff ya zo ya tsaya a nan gurin kuka je yana maganar musulunci ya shafa wuyansa wato jini ne ya miƙa wuta wuka a yanka a al'ada da muka sani na 'yan najeriya musulmai 'yan siyasa ba su iya tsayawa gaban jama'a su yi magana addini wai me suke tunani in an zo jefa ƙuri'a wanda ba musulmi ba zai hana su ƙuri'a ba za su ci zaɓe ba saboda haka da an zo magana addini ba sai da su sa baki kawai sai ga mutum yana saba riga yana to waɗannan manya manyan addinai namu guda biyu ƙariya kake kai kake da manya manyan addinai guda biyu mu addini ƙwara ɗaya tallin tal muke da shi inna dina inda lahi al muna addu'a Allah ya ƙara mana irin 'yan siyasan da za su iya tsayawa su nuna su musulmai ne su ba da kariya zuwa ga addininsu idan 'yan majalisar mu a abuja za su rinka yin wannan sanatocinmu za su rinka yin wannan to za a samu ci gaba za mu samu kaiwa inda za mu je mu kai maganar da ake magana wai musulmai su ne 'yan ta'adda a najeriya su ne 'yan ta'adda a duniya ba gaskiya ba ne wannan tatsuniya ce shafa labari shi ne mun san makirci irin na yahudawa a lokacin da aka kirkiro ƙasar isra'ila a 1948 bayan an kirkiro ta da tsiya-tsiya aka kakaba ta a tsakiyar musulmai me yake faruwa Isra'ila ta bukaci duk inda Yahudawa suke a duniya su taso su dawo ƙasar Isra'ila Yahudawa da ke zaune a ƙasar Ingila sun zuba jari sun yi gine-gine sai suka ce ba za su taso su dawo ba Isra'ila ta yi tai da su suka ce su sun samu wurin zama sai suka kyale su sai da aka ciko jirgin ruwa da yahudawa da mata da yara ƙanana da tsofaffi aka yahudawa da kansu suka nutsar da jirgin ruwa a cikin teku aka sa kyamara ana covering yara na ihu mata na ihu bayan an gama isra'ila ta nuna wa duniya ta ce ingila ce ta mata a sanadiyar wannan aka yi ta tsine wa ingila duk Yahuda wanda ke zaune a kasar ingila suka yi hijira suka koma ina suka koma isra'ila bukata isra'ila ta biya ba a gane isra'ila ce ta nutsar da jirginta da kanta ba sai bayan shekara goma kenan waɗanda ba musulmai ba ɗabi'a su suna siwa kansu ta'addanci idan suna bukata su bata wani suna wannan shine abin da Amerika ta yi a september 11 ba a gane cewa ita ta kaiwa kanta hari da kanta ba sai bayan shekaru da yawa sai aka gane ashe ƙarya ce magana banza ce kuma tun a lokacin masu faɗa sun faɗa an kiya saurare su Osama bin Laden an yi hira da shi a wata jarida ta Urdu ya ce ƙarya ne ba su suka kai wa Amerika hari ba ya ce akwai musulmai a cikin World Trade Center masu yawan gaske don me za su kai hari a wurin su kashe musulmi laifi mai musulmin ya musu shaida ta tabbata wayanda ke kusa da ginin sun ba da shaida an ji karar fashewar bama bamai a sanda jirgi yake karo da ginin bama baman ne suka ruguza ginin injiniyan da ya ginin an yi fira da shi ya ce bayyawa jirgi ya taso ya daki saman ginin a ce ginin ya zube kaman gari kaman babu rodi ko kwara ya cikin gidan ya ce karya ne sai dai ko sama ta gutsuro ko jirgin ya huta ya wuce amma ba ya ruguzo ba dukkan sharuɗa sun tabbatar muhammad atta wanda aka ce shi ya kai harin an yi fira shi yana nan lafiya bai mutu ba yana can ƙasar su yana cin garin kwaki amma na an ce yi wato ainihin kawo hari ya ainihin wato yi suicide an bayyana wa duniya ta ƙeda a lokacin sai da tafiya tai tafiya tafiya tai tafiya aka yi nazarin abin da yake faruwa a baya daga nan aka gano wannan shine abin da yake faruwa hatta a cikin nan Najeriya ku nan jihar Adamawa ku shaida ne an kai hari a cikin garin Mubi an yi kashe-kashe bayan bincike an dauka musulmai ne an sabu musulmai ne ba musulmai bane an kai hari a Gombe an kashe sama da mutum goma a cikin coci bayan an kashe su kai ya dau zafi gari na nema ya rikice aka gano waɗanda suka yi ba musulmai bane ba yan jihar Gombe bane irin wannan ya faru a garin Bauchi irin wannan ya faru a Miya Barkatai a bakin boda tsakanin jihar Bauchi da Plateau irin wannan ya faru a cikin Jos irin wannan ya faru a cikin Kaduna abinda da yake faruwa a Najeriya muna da fahimtar akwai wata ajanda da aka shiryo tsakanin waɗanda ba musulmai ba watakila da wasu guragurbin musulmi da wasu guragurbin 'yan siyasa aka haɗu ake aiwatar da abin da ake aiwatarwa domin a shafa wa musulunci kacin kaji da midiya ake wannan farfagandar ya ku ma'aikatan jaridunmu ku ji tsoron Allah ku gane akwai gudunmuwa da za ku iya baiwa Islam hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a zamaninsa yana da 'yan jaridu waɗanda aikinsu in an shafa musulunci bakin fenti ko an zagi annabi su tashi su bada ansa su bada martani irin su Hassan ibn Sabit annabi yakan ce masa qum ruhul qudus ma'aka tashi ka ba su ansa mala'ika jibril yana tare da kai حسان ابن سابر يميكي يتي أدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقى موئدها الكداء يبارين الأسنة مزجيات على أكتافها أصل الزماء تزل جيادنا متمطرات يلطبهن بالقمر النساء فإما تورض أن أتمرنا وكان الفتح وانكشف الكداء وإلا فازبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاو wa qala Allahu qad yasartu jundar humul ansaru mau'idu halikau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suna da irin wayannan jaridu ya ku matasa ku tashi ku ci gaba da karatu a tashi a ci gaba da aiki maluma ku ci gaba da da'awa aiki balbalin bala'i ne yana nan yana gudana cikin al'umma jiya mun gabatar da wa'azi a wata makaranta makarantar damare da shek da makarantar sabilu rashad an yi wa'azi an yi wa'azi mata sun taru masu yawan gaske ashe wa'azi ya ratsa zuciyarsu sai ga wata baiwar Allah ta rubuto tambaya ta ce ala gafarta malam mu ba mu san haka abun yake ba ni din nan na shiga bokaye na haukatar da kishiyata yanzu haka magana da nake gaya maka nan tana nan mahaukaciya ba sai da take ba tana yawo tsirara ta ce bayan na haukatar da kishiyar kishiyar tana da ɗa shi kuma ɗan na sa masa guba a abinci ya ce mutu na yi ta kuka aka ɗauka mutuwa ta Allah da annabi ne aka binne shi ta ce yawa yi wa'azi hankali na ya tashi ya zan yi in tuba Allah ya karɓe ni kun ji tambaya ta ɗaya tambaya ta biyu da aka karanta aka maka kana wurin ana nan ma kana wurin Abdul Basir kana wurin birnin Kebbi ga faka sai tambaya ta biyu ita kuma wata mala abubakar kana wuri tambaya ta biyu kuma sai ga wata ta rubuto tambaya sai take cewa ala gafarta malam ni kuma mijina saboda zai mun kishiya na sa masa guba abinci a nan cikin yola na ni na kashe shi na zama ajalin shi tace kuma nayi ta kuka nayi ta kaba ba a san dalili ba karshe na gaje dukiyarsa ya zan yi in tuba sai ga ta gaba ita kuma tambaya wannan fa tambayoyin ajere ajere wai an yi wa'azi ne ya jijjiga mata kowa ta koma zuwa ga Allah ta gaba sai ta rubuto ita kuma sai take cewa na gafarta malam ni kuma da mijina amma ina zina a waje na yi zina a waje na ɗauko ciki na zo da cikin mijin ya ɗauka cikin nashi ne a ɗauke ne a kai ne asibiti a mun awo a rubuta alayyaho da ƙoda da hanta da kidini da omelet ya sayo na haihu ya yi suna ya yi kayan jariri yanzu yana na yana ciyar da yaron yana biyan kuɗin makarantar yaron ya ɗauka ɗan shi ne amma ni na san ba ɗan shi ba ne ya zan yi in tuba zuwa ga Allah a nan cikin garin yola wai yanzu wa'azi ne da aka yi tono har aka san abin da yake faruwa ba bara bayan mun zo garin nan sai muka gano ashe bokayen da muka koro daga sakkwato suka biyo ta zamfara muka gargado su muka rako su ta wajen gombe mun dauka an sallame su ashe ta nan lunguna suka zo suka shige suke ta bala'i ba a sani ba sai da muka zo muka bude wa matsiyata wuta wata mata ta rubuto tambaya wai ita kuma ta je wajen malamin tsubu a nafa cikin garin yola tana so ta haihu wai amma sai ya ce mata wai in ɗaya ɗaya take so dubu ishirin za ta bada in yaya biyu dubu arba'in ka ji matsiyaci wai yayan ma sai da su yake akwai wacce kuma ta ce wata rigar saki aka bata aka ce ta saka ta saka ta biya dubu arba'in aka ce in ta sa wannan rigar rigar wai annabi ya taɓa sa ta ta zama ya aljanna haka ta je ta sai da akuya da waye ta hada dubu arba'in ta je ta kai amma in Allah ya da mun bude musu wuta yanzu sun bi ta fufure za su gangara su shiga jamhuriyar Kamaru Allah ya sauke su lafiya kenan abin da nake son nuna mana aiki yana nan jajawur masu bibiyan kafafen watsa labarai jiya a nan jada wata mata saboda mijinta yayi amarya ana magana amaryar da ciki tana kwance cikin Ramadan din fa tana kwance matar ta dauko wuka uwar gidan ta zo ta same ta ta bubburma mata a ciki karshe ta mutu ba maganan jaririn ake ba yanzu maganan da nake da ku jami'an tsaro suna neman ta har zuwa da safe dai ba a samu kama ta ba ban san me ya faru daga safe zuwa yanzu ba an kamo ta ko yanzu ana magana an kamo ta ta shigo hannu yanzu tana hannun jami'an tsaro jiya jiya nan fa ya faru jiya jiya to wai bari in tambaye ku da ba wai da ba wazi da yanzu ina ake da ce an daina karantarwa an daina wa'azi da ina za mu samu kanmu a ciki maluma ku tashi tsaye aiki yana nan jajawur ba lokacin bacci ba ne dole a tashi a ci gaba da aiki fire on the mountain run run run fire is out lokaci ne dai kamata matasa gaba ɗaya a tashi a shiga kowane lungu da sakon aiki alhaji muhammadu shiwa muna addu'a allah ya saka maka da alkhairi shine mai masaukin alaramma tunda muka kai alaramma gidansa ba mu kai tuwo babu matsala an rike shi an rike hajiya sannan a kowace rana shi yake ɗauko mu daga masauki wa'azin dare ya kawo mu ya sake ɗauka mu ya mai da mu a ƙarƙashin tsaro domin riƙo da sabubba ba laifi ba ne da wayannan kalmomi nake addu'a wannan jiha ta adamawa Allah ka ƙara mata albarka Allah ka zaunar da ita lafiya shugabanninta Allah ka ƙara musu albarka malamanta ka ƙara musu albarka izalar ka ƙara mata albarka yaran Allah ka ƙara musu albarka matasan ka ƙara musu albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi